Awul, fi'ili shi ko tilastawa baya kasancewa sai dai a tilasta ka kai magana ko a tilasta ka kai aiki amma a zuci dai babu wata magana tilastawa ko tunda ba wanda yake ganin zuciyarka to shi yasa uzuri a magana ne ko a aiki amma aqidatul qalbi amma aqidar da take zuciya fala yattali'u alaiha illa Allah ba wanda yake tsinkayanta sai Allah wala yatasawwaru fiha al-ikrahu ba yadda zai yi a tilasta ka a zuci li'annahu la yumkinu li ahadin an yakraha shaksan ba zai taɓa yiwuwa ba ga wani mutum ya tilasta wani fa yaqulu la budda an da kaza wajibi ne ka ƙudire kaza a zuciyarka wa kaza ko kaza li'annahu amrun batinun domin abu da yake ɓoye la alamu bihi bai san da shi ba wa innamal ikrahu alama ma zahara faqat bil qawli aw al tirsasawa kurin tana ɗamfare da abin da yake bayyane na magana ko aiki فالآية تدل على هذا من وجهين الأولى قوله إلا من أكره فلم يستثن الله تعالى إلا المكره ألا بواري قوة بسيوان دعك تيلسا ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل كما أبنيسا نشيدا أدم باء تيلستا شي سي أبن ديشا في مغانا كو أيكي wa amma aqidatul qalbi fala yukrahu alaiha ahadun amma abin da ya shafi aqida a zuci ba a tilasta kowa a kanta wasaniya aya ta biyu alwajhu thani annahu mustahabbul hayata dunya ala al sun so yawa kansu fifita rayuwar duniya akan lahira fa kana kufruhum sababuhu annahu mustahabbu duniya alal akhira sababin kafircinsu sun so wa kansu rayuwar duniya sun fifita rayuwar duniya a kan rayuwar lahira wa ya'ani bid duniya kullu ma ya ta'allaku biha abin da yake nufi da duniya duk abin da yake ɗamfare da ita duniya min jahin matsayi ne au malin ko dukiya ce au ri'asatin ko shugabanci au gairi zalika min min mimman asarar duniya bima fiha alal akira ko wani wannan dangane da mutumin da ya fifita duniya bima fiha da duk abin da yake cikinta alal akira akan lahira wa kufruhu min ajali isari duniya kafircinsa ya afku ne bisa fifita rayuwar duniya fa innahu yakunu kafiran wato tabbas yana kasancewa kafiri wa in lam yakun mustahabban lil kufri ko da a zuciyarsa baya son kafircin walakinahu mustahabbun lil hayati duniya mustahabbun li hayati duniya sai dai shi ya kasance yana son rayuwar duniya ne fa innahu yakfuru to wannan ma yana kafirta da haka wa zalika anna ba'dan nasi yakfuru li annahu yuhibbu al-kufra wa yu'jibuhu wasu daga cikin mutane suna yana kafirta saboda shi yana son kafircin kafircin kuma yana bashi sha'awa wa ba'dun nasi yakfuru li malin wani kuma yana kafirta ne saboda kuɗi au jahin ko kuma matsayi aw ri'asatin ko kuma shugabanci wa ba'dun nasi yakfuru liyanala Nalabi zalika shay'an min sultan wani kuma yakan butulce ya kafirce domin ya samu wani abu na shugabanci wato na sarauta wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da wannan fal aghradu kathira manfofi dai suna da yawa nas'alullaha azza wa ta'ala an yahdiyana as-siratal mustaqim muna roƙon Allah ya shiryar da mu tafarki mai kakke wa Allah ya ziga qulubana ba'da iz hadana kuma karya wato ma'ana karkatar da mu bayan ya shiryar da zuciyarmu wasaniya ƙauluhu ta'ala zalika bi annahu mustahabbul hayata duniya alal akira yiwar haka domin su sun fifita san rayuwar duniya akan wato rayuwar lahira fasarraha anna hadha kufra wal azaba sai wato ma'ana Allah ya bayyana wannan kafirci da wannan azaba lam yakun sababi li'tiqad bai faru ba bisa sababin abin da suka kudire awil jahali ko kuma jahilci awil bugudul ko kuma kin addini aw mahabbatul kufri ko kuma san shi kafircin wa inna ma sababuhu dalilin wannan kafirci anna lahu fi zalika hazzan min huzuzid cewa yana da sha'awa daga cikin sha'awoyin rayuwar duniya fa asarahu ala sai fifita rayuwar duniya akan addini wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu Allah tsatsarkan sarki da ɗaukaka shine mafi sani wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wato Allah ya daɗin tsira a bisa annabi mu Muhammad da alayensa da sahabbansa wa sallama ya amince su aminci khatama shekul islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala kitabahu wato ma'ana ya gama wannan littafi nasa hadha bi raddil ilmi ila ya mai da ilimi gaba ɗayansa ya mai da shi zuwa ga Allah azza wa ala nabiyina muhammadin tsira da aminci su ƙara tabbata a bisa annabin mu muhammad sallallahu alaihi wa alihi ma'ana kitabu kashfi shubuhat da wannan ne littafin shubuhat wato ya ta'ala an mu'allifahu ahsana muna roƙon Allah ya ba da lada ga mai wannan littafi mafi kyawun lada wa an ya ja'ala lana nasiban min ajrihi wa sawabihi kuma ya sanya mana kaso da rabo na ladansa wa an ya jima'ana wa iyahu kuma ya haɗa mu mu da mai wannan littafi fi dari karamatihi a cikin gidan amincinsa innahu jawadun Allah mai yawan kyauta ne karimin kuma mai yawan baiwa walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa wa sallam tamma sharhu kashfi shubuhat mala yace sharhin wannan littafi ya an gama wa yalihi sharhu usulis sittati insha rana ita yau zamu tashi kuma sharhul usulis sitta wal ilmu inda Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. kuma sanarwar da zan yi duk da wannan littafi yana sallama muna da littattafai guda uku kuma kowanne ya fi muka samu ya fi da yawa a hannun mutane shi za mu ɗauka kowace littattafai eh, guda uku muna da sharhu salasatul usul ko sharhu usulin salasa to in malam yana cewa shi ya fi yawa in shi ya fi yawa shi za mu sa in kuma ba wannan kamar yadda kuka sani muna da sharhu aqidati ahlus sunna wal jama'a muna da kuma sharhu qawaidil musla wayannan littattafai su ne guda uku wanda ina ga su ne a layi insha Allah Allah ya sa mu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da na farko na cewa assalamu alaikum wa rahmatullah yace malam a game da karatunmu da aka yi jiya yace na shiga abin da bai dame ka ba to malam idan ka ga wani abin da ya rubuta nake faɗa idan ka ga wani ɗan uwanka ya yi wani abu da bai dace ba kuma abin bai shafe ka ba shi ma ba za ka iya masa magana ba ka huta lafiya. Don na ga wannan tambaya da kai an ba da amsa. wannan a matsala da muka karanta ko wannan hadisi ba yana nufin an hana umarni da kyakkyawan aiki ko hana mummunan aiki ba ba haka ake nufi ba yanzu misali mutum ne yake kasuwancinsa kuma yana yin wato ma'ana yadda Allah ya ce gwargwadon iko sai ka je kana tambayarsa ko kana bincike a sati ko a kullum ya fita nawa yake samu ina ruwanka a irin wayan ake abu ake ake magana akai ko kuma ka je a bincika wane a gidansa me yake ci ko ko da kosai ake ko shayi da madara wannan haka bai shafe ka ba to irin waɗannan abubuwa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana amma ba wai ka ji wani mutum yana da hali yana kwauro a abin da ya shafi abincin gidansa baya bayarwa gwargwadon yadda ya kamata to wannan inda dama ba zai hana kai masa nasiha ba za a ce ka shiga abin da bai shafe ka ba domin wannan yana daga cikin amru bil ma'ruf ina fata an gane to ya kamata mu fahimci mas'alar mu san ka'ida zabit wato ka'ida wancan da wannan ina fata an gane wani fa ko gani yayi wasu sun kebe suna magana sai je ya saurara ko kuma wato ma'ana ya ga suna tattauna an taso sai malam naga kuna tattauna wai me kuke akan me kuke tattauna kaga wannan bai shafe shi ba to irin wayannan abubuwan ake magana Allah ya samu dace Mu tambaya na gaba na cewa dan Allah malam ina son in san shekarun annabin muhammadu sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya yi aure don lokacin sai in ji waɗansu sun ce shekara ashirin wasu kuma sai ce shekara ashirin da biyar amma abin da ya sa nake so na san haka ina so nima ne aure ne daidai wannan shekarun ina ga yaro na gina. to ai abin mamaki a saurara kaga wanda yake buƙatar mu je mu rinka wato mu rinka kusantar malamai a cewa manzan Allah ya yi auri Khadija yana da shekara ashirin da biyar ita tana da shekara ashirin da takwas a wannan ruwa ba ta inganta ba <laughs> eh, ruwaya arba'in ba ta tabbata ba Khadija ta girma manzan Allah da shekara uku ba da shekara goma sha biyar wannan ruwayar ruwaya ce ta ifa wanda yake neman ƙarin bayani sai koma a asiratin nabawiya a sahiha na Dr. Akaram Al-Umari, Umari, a jazahullahu kai yanzu yana katar ya bar ƙasar Saudiya. Littafi ne mai juz'i biyu. A ya tabbatar kuma akwai wani ma da ya bincike kwanan nan a malaman eh, tesis ɗinsa na doktora akan abin da ya shafi asiratin nabawiya shi ma bincikensa ya tabbatar riwayar shekara arba'in da Khadija bata tabbata ba yana da shekara ashirin da biyar tana da shekara ashirin da takwas da shekara uku ta girbe shi to ba wannan muke magana ba a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri Khadija ba aiko shi ba balantana mu ɗauka cewa wannan abin da ya za a ɗauka cewa su ibada ce kablal bi'isa ne ba kafin a aiko shi ne kuma alhamdulillah bayan an aiko shi ba inda manzon Allah ya ce in kun yi shekara ashirin da biyar ku yi aure don ku yi koyai da ni ita mas'alar aure ya danganta da yadda mutum ya samu kansa kuma ni har gobe wato har yau wato ina shawara musamman ga matasa muhimmancin mu ilimi ya fi muhimmancin mu aure da wurwuri ni a fahimta ta musamman duba da ƙalubalen da muke fuskanta a wannan ƙasa kullum yanzu misali wannan fatawar ba zan yi ta a Saudiya ba tunda wala Allah su kalubalen da suke fuskanta ba irin namu bane duk guraben da ake ɗaukan mutum da takardar ilimi in ba a samu Muhammad ba Jacob za a ɗauka ko ungozi a Saudiya babu wannan sannan kuma duk wanda zai maka maganar aure yanzu daɗin yake gaya ma baya gaya maka wahalar wani wala wannan ilimin in ka yi shi Allah ya sanya masa albarka zai dan kaffafa maka irin matsalolin aure ka duba fa yanzu saboda ni'imar ilimi ko dai daina aiki aka yi sai a ce wani ana bashi gratuity wani ana bashi fansho wanda bai yi karatu ba to wallahi akwai wannan matsalar sannan abu na biyu akwai wasu gurare da musulmi suke da tsananin bukatar su na ilimi wallahi in ba mu yi karatu ba za mu cike wannan guraben ba musulmi muna da bukatar takanoloji kere-kere da sauransu amma da yaro ya fara sana'a ya yi wannan bai yi dogon karatu bai yi aure to wannan tunanin dan kwanan nan na faɗa wasu suka ce ai kaza kaza na ce a kawo min a fage kurin saurayi mutum ɗaya wanda ya yi auren da wuri kuma yana cikin karatun har yanzu fafa muna sa ran zai zama mana babban injiniya ko zama mana babban likita da sauransu a kawo su matasan da suke wannan babu kuma wallahi kamar da umar yake cewa ku yi ilimi kafin ku a shugabantar da ku wannan magana tana da tsada kwarai da gaske gaskiya a irin yanayi na najeriya da daidai da fensil na karatu sai kai wa kanka kuma kullum ninkawa ake ina ji ma dina da na yi abin da registration dina na ƙarshe dubu ashirin da hudu na biya amma an ce mun bana dubu sittin da wani abu ne to ana za ka samu kuɗin da za ka yi kuma za a ga zai ce to sana'a yake kana ga yanzu za ka tsaya da sana'a irin yadda take tafiya a gurgunce yanzu ana sana'a ana karatu kuma irin abubuwan da kun ga mu a baya baya muka yi amma abin da sauki fiye da yanzu ba zan manta ba lokacin muna karatun allo malam abdullahi dan zarmo allah ya masa rahama malaminmu wallahi sai almajiri ya ga dama zai je bara kuma duk sati sai an yanka rago a soya ba zan manta ba shi mai shugaban suyan ma Allah ya masa rahama jiha shi ne mai suya shi ma ya rasu haka zai ga almajirai ana zuwa ana ɗiba ana ci malai yana gefe yana yo yana dariya yanzu a ina za a yi ma wannan shi malamin Allah ma ya damu da shi to duk irin wayannan abubuwa ni dai a fahimta ta ba na so kan aure amma matasa ina ba ku muhimmancin ku dage da ilimi shi aure ba lokacinsa baya wucewa amma wallahi ilimi lokacinsa yana wucewa wala Allah mafi yawancin matasa ba mata da zaka aura ba jikarta ma wala Allah ba a haife ta ba jikar wannan matar sai ka auri jikarta ina fata an gane to wannan ne shi yasa nake jan hankalin yan uwa barazanar da muke da ita ba karama ce, in kun ga kasar Saudiya wallahi ba wai 'yan kasar ba mu da suke ɗauka sai kaga dama za ka sai biro abin mamaki na je na shiga aji ya kulliyatul hadis ba za ka samu mutum ashirin a aji ba amma wallahi kwanan nan na je legal ana lakca wasu ta wundo ake lega yaushe ma aka nitsa ka samu ilimin ma nagartacce aji firamare ko sakandare mutum ɗari biyu da hamsin a aji ka je ka tada firamare mutane a ƙasa a ƙasa to da irin wannan ba za ku kwaɗaitar da samarin ku su yi ilimi ba